ki taban zuciya. Ummi dan jeman Allah ki tausaya mu ummi kin fa mun asiri dan jeman Allah dan Allah dan annabi in samu in fita daga cikin ɗakin nan ummi. Dai wallahi tallahi in wannan abin ya faru na rantse da Allah za ki rusa amintakan mu dan Allah ummi ki yi haƙuri ki kyale ni. Ko kaɗan wannan abin da zamu ba zai shafi amintakar ku ba. Asali ma hassasa amintakar ku zai yi da kai da shi. Dan Allah kar ka bani kunya Abdul. Daga ni sai kai ne cikin gidan nan. Anya ko ummi kina cikin hankalinki ni fa gai nake kamar baki bace wallahi tallahi ummi. Ni ce da kaina ina cikin hayyacina kamar yadda kake cikin hayyacinka. Ina jin wani abu sosai a zuciyata dangane da kai. ummi dan Allah dan annabi ummi dan Allah ummi tun da kin ce kina so na in dai har da gaskiya san da kike mun na gaskiya ne to na san dole zaki tausayi na ki tausaya min ummi ki bude min kofar nan in samu in ummi ina cikin wani hali dan girman Allah ki taimaka min Abdul ni ma dan Allah dan annabi ka tausaya man ka biya min bukatata ka bani abin da nake so Abdul na ne ina son ka duk tsawon shekarun da dauka tun kafin aure abokinka duk tsawon shekara ɗauka kai ne nake to ba shi ba abokinka da na aure shi ba da san raina bane na aure shi na so in furta maka kan cewar ina son ka to amintakar ka da kai da shi ne ya sanya na kasa faɗa maka kan cewar ina son ka ni kai nake so ba shi ba Dan Allah ka daure ka aure ni ta yaya zan aure ki kin taɓa ganin inda aka aure akan aure ko kin manta cewa mijinki ne shi Abdul idan ka ce kana so na a yau yau din nan sai na kashe aure na gobe in Allah ya kai ma daura min aure da kai. Idan ko ba za ka aure ni ba ka faɗa min ka biya min bukata ta ka faɗa min man komai kar ka boye min man komai daga cikin zuciyarka. Gashi dare na ta yi kusan sha biyu sauran kuma na tsaro. Saboda ba na ne kan da Allah ya tambaye ka. Eh. abdul ya ba abdul da gidan nan ina kirkata kamar zai kai kwana hudu kenan ko to kwana hudu kuma mutumin da yana zuwa akai akai Eh, ana wa tunanin gidan ka kamar gidan abdul ne haka ne ya ma wuce to ka gani eh ya kamata a ce ya zo an zumunci ya wuce da ban da ya zo an gane especially idan ya fara barkwancin nan nashi ke kuma ga shi kina barkwanci ina son barkwanci don Allah ka ce na shigo mun zo gidan nan haka ne to karki da mu mm. ah, ni ma ya kamata in fara wasan barkwanci saboda kawai ka zuwa ina buge ki ko ai kana burge ni ne kai na riga da na saba da naka ne na shi ne ba wa al'amari a cikin rayuwar mu ko haka ne to kin ga dare na da dai yanzu ya kamata a ce ki samu ki kwanta saboda ni ma gobe zan fita aiki da wuri ina da fashion da yawa a asibiti to ba damuwa zan kwanta amma dan Allah kar ka manta ka ce mishi ya zo gobe Yawa ta yau na samarwa zuciya muradinta gashi na samu haka zuciya ta kulli yaumin ta na kwalla sannadin so sannadin so sannadin so soon. Hallo? Hello, barka dai. Mai Abdul ya kake? Lafiya lau wallahi, amma ban gane mai magana ba. Baka gane ba? yi da man bana son ka gaggawa ganewa da wuri. Wace ce dan Allah? Wata baiwar Allah ce. wasu ta daɗe tana da kwansu Damuwa ta yau na samarwa zuciya. muradinta gashi na samu haka zuciya ta kulli Usu da lafiya cikin dare haka? Eh, lafiya da yaya dama zuwa ne kuma ɗauki magani. Magani kuma ki damu? Kaina ne ke ciwo. Subhanallah. Ina umi? Jimi na bai. Karfe biyun saura ba. abin da ke so da ke ne ki shiga ɗaki na akwai karamin ruwa ki buɗe sai ki ɗauki rili extra sai ki sha to in na riga na warke safin ne na kasa kaiwa na kasa bacci ina son in ji muryan ka ne ko zan samu natsuwa zuciyata ko za ta samu salama amma sai ta kira ta kan daren nan amma dan Allah dan annabi ko za ki iya bayan mu cewa kin yi wa Allah idan ka tashi idan sai bin lamba na zaka ya sanya ya Ka ji habibi? Ka kula mun da kanta. Amma baka ce kana so na Ya zan so wanda ban san wace ce ita ba. Sau nawa aka yi? A tunanina murya na ma kaɗai ya isa ya wadatar da zuciyarka tun kafin ka gani. bye bye. Ka min da kanka Damuwa ta yau na samarwa zuciya marari. Kamar da kin warke kuma. Mm. Ai ni ganin ka kaɗai da ya sa na warke. To, kamar ya kin warke ban fahimta ba. Yayi kenan, kasan ba washi daman ya ce ba lokaci da ake fahimta abu ba. To amma na san za ka fahimta lokacin zuzu. shi kenan ɗaya eh, kenan sai da safe zai kwanta a bacci lafiya na gode ko magana a amma gaskiya an kika yi haka baki ma habib adalci ba baki ma dakta mutunci ba dakta ya soki da amana ya soki da gaskiya ya tarare ki ya baki dukkan kulawa ya baki da abin da yake nema a duniya me yasa zaki saka mai da wannan abin ita soyayya makauniya ce ba ta ji ba ta gani duk masoyin da yake son masoyin shi na gaskiya idan ya tafi baya waiwaye baya jin kira ko kwatanta masa hanya ake baya ji wannan wanda yake so shi din da ne abin nan rayuwar shi ni kai ne abin nan rayuwa ta ba shi ba kai nake so ba shi ba ban taba son wani da namiji a duniya ba wanda ya kai ban taba jin shi ba cikin rayuwa ta ni kai nake so Assalamu alaikum sanadin so ki taɓan zuciya. Mm-hmm.